وبسط رزقنا وأظهرت أمنا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو مريض وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داع وسقما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والرفع والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكبر والبسوط والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعطنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي بنا عذاب الآخرة اللهم قلنا من كل المعصية إلى أي الساعة اللهم أعزنا بالساعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم ختم لنا بخير وجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأرسلنا من الكذب وأعين عمل القيام فإنك تعلم كائنة الأعين وما في الصدور اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا وما شكرهم ووفقهم لدعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك a آه، ci gaba da wannan darasi namu da muke a cikin babu talatin harki malam bayanin haramcin aukar da saki lokacin da mace take cikin haila haram na aukar da saki to ko zan ciki muke ta abin da shi sakin ya auku lalle ya daidai a ne saki cikin al'ada suna al'ada a saki, cikin al'ada ne da ne to sakin ya yi ko bai yi ba shine darasin da muke ciki ne in ba kuma ba wasu malamai sun ce ya yi wasu malamai sun ce bai ba wanda suka ce ya yi saboda shi ne ruwa da aka tambayi an kidan ya ta saki ya ce eh an kidan ya ta saki saboda haka a shi ne darasin mu da muke ciki ne wa bi qawlihi fi yake? a cikin maganar hadisin fi yi sallallahu alaihi wa sallam fi riwayati salim a cikin maganar maza Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin riwayati Salimu? annabi ya ce sun mayu ɗalmike ha ya mai shaida ya tafi cikin al'ada da ya mai sheta ɗakin ta tunda sakin wanda aka mai zuwa. to ya mai ake kira a sun mai liyu ɗallika ɗahira sannan daga baya ya tafi ta bayan ta yi sarki bayan al'ada ta ɗauke mata to wannan ruwaya dalilin ala annahu la da aka yi da rakir hamid wannan hadisi ya nuna kenan babu bid'a game da sakin mace mai ciki mace mai ciki in an sake ta babu ba bid'a ba bayan da laka bi halin roye ta sani idan mutum ya sake ta lokacin da a yaga jinin al'ada ya fara ko mata aw ba da jima'i ko kuma bayan ya yi jima'i da ita sai ta ya haila to sakin ta fa ja'izun ya hadu wa kazalika law dallaka gairar madahuli biha haka nan da a ce mutum ya saki mata shi wanda ya aura amma bai yi dukuli da ita ba wato ya aure ta ba awa da kawo ta gida ne ba sai ya gade abin bai mai sai ya sake ta ya hada sai lokacin da kuma lokacin tana haila to shi ma ba ya da laifi tun da dai ba ta tare ba. Auɗan lakal ko mutum ya saki mace wadda ta fi da damanin haila ta tsuwa har ta kai lokacin da ba ta haila awas sagirati ko ko mace karama ya aure ya karama wadda Allah shi lam ta hita wadda da sai ita da ma ba ta taɓa yin haila ba karamar yarinya ce sai ya sake ta ba da majama'a bayan ya yi jimari da ita kuma da ƙarshe ya tafi da wallahi ko da bidiriya wannan duka bai zama a saki bid'a dai, wannan duka ba saki na na gida ba In innamal bid'atu dama abinda bid'a fi talaqi imra'atin yarzumu harkin tasbih akara inda bid'a ke ga sakin mace wanda take ya lizanta gare ta dole na ta yi idda da kalfi bila a tsarari da tsalkoki wato ta yi haila haila ta ɗauki ta koma wata ta ɗauki ta koma wata ta ɗauki to ita ba a so a kai cikin haila domin ita ne an ka ke ta irin wannan lokaci an kunta mata wanda za ta yi tsarki uku amma inda a ce tana gama tsarki guda an ka buke ta kun ga har da shi za ka yi tsarki uku san cika wa fa in dallaka fadihi fi haidin aw nafasin irin wagga matar da ba ta ba ta al'ada irin wagga matar irin wagga matar da idda tsallin lizimce ta da jinai za ta yi da kalkai da kalkoki za ta yi idda to irin ta bayan dallaka hadi in mutu ya saki irin wagga fi haidin cikin haila aw nafasin ko cikin jinin haihuwa aw duhurin masa habi ko tsarkin da ya sadu da ita ciki to ya kuna iya wannan tafiya za ta cikin bidi'a fa'in dallaka hafi duhurin lanya musu hafi amma in ya sake ta cikin tsarki bayan ta yi al'ada kuma bai sadu da ita ba tana cikin sarki, ta yi al'ada ta ƙari kuma bai koma saduwa da ita ba sai ya sake ta to ya kula sunniya wannan saki ya zama sake sunna shi a sunniya ba ana nihin sunna ta ce a yi saki ba a wasu dai aka ta ka'idar sunna wannan saki falau kala da mutum ya ce maka an ta dalikon lissunna ya ce shi ya sake ta sakin sunna an ta dalikon lissunna ita ya sake ta sakin sunna to fa in ka na fi tsohurin lanya masu hafi idan tun da ya ce sakin sunna na ya yi to za a bincika idan aka iske abin nan cikin tsarki take kuma bai taɓa ta bayan ta gama tsarki to ya kawo tsara ko filhali ko yanzu yanzu ta yawo tunda ya ce ya sake ta ga sunna amma tunda ya ce ga sunna ya sake ta ko da an ka ce an ka bincikawa in ka na fi haida sai an ka iske ta cikin haila au da fasin ko cikin haihuwa to tunda shi ya ce akan sunna ya saki wala ya kau saki ne bai auku ba hatta ta tsabara sai ta yi tsarki ko in dan horar sabda duk ta yi tsarki to tun ka sai a saka mai ita yau tana eh, hailan nan na ɗauke mata to yanzu saki ne zai shigo zai ya ce na sunna na na sunna sai ta sai al'ada ta dauki shi ana shi a ka'ida sunna saboda haka da zaran ta yi sarki shi kenan in da ka an saka mai ta tawa'un ta yi ta salat da ta yi wanka aulam ta ga ta ko ba ta yi wanka ba da ta ai duk sanda mutum ya sake mata sai in dai saki na yana iya mace wa in kana fi dorin jama'a fi da yace ya sake ta sake sunna idan tana cikin tsarki na ba haila ta kai ba amma ta yi al'ada ta kare ko da ya haukar da take amma jama'a fi ya yi jama'i da cikin wannan lokaci to wala ya kawo saki ne bai hauko ba fata ta bi da ta in ta yi haila sun mace tsaro sannan ta yi tsarki da sannan ta biya walau kana an ta dalikon lilbidiya da mutum ya ce mata sai an ta dalikon lilbidiya shi ya sake ta ita ya sake ta amma sakin bidiya to ko da an gaje an ka bincika fa in ka na fi da a da fatu in ta zama cikin haila ta tun da ya ce sakin bidiya na yi ko da an ka ce an ka ce tana haila ko an ka ce tana jinin haihuwa au abin nan tsohon jama'a fi ko an ka iske ta ta yi tsarki amma ta tsarkaka ta yi haila amma ta tsarkaka sai ya sadu da ita to yanzu tun da ya ce sakin bid'a na ya yi ya kawo bilali yanzu yanzu saki ya auku yanzu a ta saki tun da saki ne ya auku cikin lokacin haila ko lokacin haihuwa a tana cikin jinin haihuwa ko kuma ta yi sarki amma sarkin da ya sadu da ita baya ne to in yace ya sake ta sakin bidiya to ta fasu wannan sakin bidiya yanzu yanzu ta fasu kun ga in kun lura da wannan akwai saki wanda a ta ka'ida sunna akwai saki wanda a ta ka'ida bidiya wa in kana da dohorin lam jami'a fi idan ko yace ya sake ta sakin eh, bisa ga bid'a ko da aka je aka iske ta sai yi tsarki kuma bai yi jima'i da ita ba wala ya kawo to saki ne da auku ba yanzu suna iya mu'amala su da shi da ita ba ta ta saki bai auku ba hatta ya jami'a azzauji sai miji ya koma saduwa da ita to in ya sadu da ita to sakin bid'a in ya sadu da ita wanzu ta aka kudan sakin bid'a ya shiga wannan wurin aw Hidu ko kuma in tana haila in ma bai yi da mai da yake ba ta ɗauki haila ta saki ya shiga dan shi annabi da ya ce shi na yayi walau qala laha anta dalikun lisunnati wal bid'a in ko ya sha iska ko shi wani shawara kina yace ya sake ta sakin bidi'a da sunna gaba ɗaya aw la da sunna wa la da bid'a ko yace ya sake ta ba sakin sunna ba ba sakin bid'a ba to wanda gashi gantaka ta shi ya kawo bil hali ai babu wani abu bayan gaskiya sai ƙarya daga gaskiya sai ƙarya biyu na yace ya sake ta amma ba sakin ƙarya ba sakin gaskiya ba to wannan wargin yaro na ya kawo bil hali yanzu yanzu ta wai ya sake ta ba sakin suna ba ba na ba sakin ya auku yanzu Za a yi babu wani abu sai guda daga cikin wadanda babu wani sakin sai guda daga ko na suna ko na bid'a saboda haka saki ya auku da hali yanzu yanzu ko yace ya sake ta sakin bidi'a da sunna biyu na saki bidi'a da sunna to ta tafi yanzu yanzu ta tafi ai fi ayi halatin kala cikin kana cikin kowane hali ta kasance dai ta tafiya wa amma idza qala li ghayri al biha amma idan mutum ya ce ga mata wadda bai yi dukuli da ita ba aure sagira ce ko kuma yariya ce karama ya aura ba ta fara haila ba aure ayisa ce ko kuma wadda ta yi haila har ta gama ta tsuwa ba ta haila aulil hamil ko wanda adda ciki sai yace mata an ti dalikun lissunna sunna yace ita ya sake daga sunna aulil bid'ati ko yace ya sake ta sakin bid'a aula sunnati wal bid'a ko yace ya sake ta ba sakin sunna ba ba sakin bid'a ba aula da sunnati wala da bid'a ya sake ta bai sake ta sakin sunna abu ya sake ta cikin bid'a ba ya kawo bil hali shi ma yanzu yanzu saki yawo la'annahu la sunnata fi talaqihin dan ba wata sunna game da sakin mata waɗanda ba su al'ada mace wadda ba ta al'ada babu wata abin nan babu wata sunna game da sakin mutum da ba su da bata al'ada don ta tsuha ko kuma wato yariya ce karama to babu babu sunna game da sakin ta saboda aka ta sako yanzu yanzu ba shi muna abin nan ko ka ko wani na ta shi abin na la'annahu la sunnata fi dalaqihinna wala bid'a ga sakin waɗanda mata yi babu sunna kuma babu bid'a saboda haka ta sabo yanzu yanzu fa bu zikira saboda haka ambaton sunna da yayi ko ambaton bid'a duk sun je har da wannan wa talaqu bil awadi amma saki da da musanya ko da kenan to la ya kunu bidaiya fi ayi halin sa duk sadda ya auku ba a ce mai bid'a idan mutum ya huli da mata ta ta bashi wani abu ya sake ta ko tana da ciki ko ba ta da ciki ko tana al'ada ko ba ta al'ada nan babu da ko yaro shi ba a jiran komi ba wannan lalura ce ta haɗa su haɗa su kai kashe wuta na aka son a yi to wannan babu bidaiya a cikin wa Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada ce da akalashi a wannan kashe-kashen saki Allah ya yi mana magani ne dukkan ma Allah ya tsare kowa da kashe-kashen saki wajen aure ne nan ba da kwana a Allah to mun dawo kitabar tauhid تيسير العزيز الحميدي شرح كتاب التوحيد باب ما جاء بالاستسقاء بالارواح باب بيان abin da yazo game da a roƙon ruwa bil anwar da nau'in taurari tauraro kaza ta kama tana ruwa da yawa tauraro ruwa da yawa to shi ma bai da kyau irin wannan magana wa qawlul lahi wa yaj'aluna wa taj'aluna rizqakum kuna sanya arzikin ku a nasa ta kaddibo kuna karyata shi ne a arzikin عن ابي مالك a رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة ما الله ياتي أربع في أمتي abu hudu cikin al'umma za min amrul jahiliya suna cikin al'amarin jahiliya la kuna zanna kuma al'umma ta ba su bari su amma dai jahiliya ne abubuwa hudu jahiliya ne cikin al'umma ta amma dai ba su bari su alfaharu bil ahsab ya alfahari da ayyuka alheri da uwaye sun aikata mu jikokin na muke mu cikin gidan tsawa ne mu kaza ne mu kaza ne irin wannan alfahari bai da kyau babanmu yana aiki kaza babanmu yana aiki kaza to irin wannan alfahari da abin da uwaye ka aikatawa ba da kyau a kowa ya yi kokari shi ya aikin kwarai ba ya yi alfahari da abin da yi ka yi ba mu bila alfahari da yin suka ga nasaba akwai san asali inda an kai to ga jahiliya ko da annabi ya so dukkan mutane bisa ga ayyukan kafirci da bid'o'i da fasikanci suke yi to da da'awa ta zo ta yi ƙarfi sai sahabbai sun fara musulunta yara matasa asalin uwayensu wasu 'yan sha wasu mazinata ne wasu mashirkai na haka dai to mutum ya zo ya zama na kwarai shi ya musulunta ya zama abin kwarai ya yi aiki na alheri sai a ce jiwa ne wai shi ka ce muna kaza wanda uba ne ka kai, hayar mutu ka layaka ka kai. to wannan zai da kyau ba a suka mutum da aikin uba ne kun gani ko yanzu kuna ganin wasu uwayensu abin da suke duka gare ba na kwarai na ba to amma shi su ɗayan Allah ya shirya ya aza su ga abin kwarai sun tashi gari to kawai yaro ya magana sai a nuna shuka sai da waye ne wa ne kuma ba kan gidan wani ba shi wai wa ma wani an kace wani wannan mai kaza mai kaza wai shi wai dan gidan wani ya kasa yana sha to irin wannan annabi ya ce aikin jahiliya na amma al'umma ba za su ba su ba kuna ji kwanaki da rikici ya faru tsakanin wasu malamai suna ji wa an kasa yara suna cin mutuncin wasu ana ambaton uwa da sai su kaza uban su kaza to irin wannan jahiliya musulunci bai yarda da ita ba ka tsaya gare shi ya taba ka tsaya gare magana suka sai da aikin uwaye ne ba ta taso ba bale ma yanzu ma abin da aka yi ba sai abin da ma uwayen sun kai aka ka mutum da shi ba ma bai ji ba bai gani ba a ce ma za shi kai ai shi kuma bai ji ba bai gani ba Allah ya shi da abin nan da an ce yana yi bai shi ba to ku yi hattara da waɗannan miyagun ɗabi'u babban zunubi na bai kai kafirci ba saura ka da haka duwa da kake tare da mutum yana rikici da wani kai ya saka kai ya sa ka ka yadda da sa wanda ya yi ma ka dora bakin wasu kane musu hazari masu kaza masu kaza jiwa da dan wani bai kaza mai kaza abin da babu asali gare to sai haka Allah zai yi shari'a ba kuma shari'a biyu zai shi wanda ya sa ka kai wannan kazayi za a yi mai shari'a aiki kai da kai kazayin za a yi ma shari'a aiki kowa za a yi mai shari'a abin da ya yi saboda haka ku yi hatara da irin wa'annan kada wani ya sa ka kamace wani kada wani ya sa ka kai ma wani kado duniya ta ko wanda bai yi ba an yi mai balle wanda ya yi wanda ramawa na da yi babu shakka ba ka zuwa ba ka zuwa da haƙƙin kowa sai ka biya shi haƙƙin kowa ba ka zuwa da shi sai ka biya shi to wanda ba bai yi ba an kai mai balle kai da kai kai da biyan ka za a yi nan gaba kaɗan za ka je in ƙazahi guda kawa kawa wani kila kai ƙazahi goma za a yi ma madadin wannan guda tun da duniya ta ka canza wanda bai ba a yi mai to kai da kai ya ma za a yi a biya kuma ba wai wani kai ɗaya za a yi ba ba ba wani kai ɗaya za a yi ma ba tun da ka ga wanda bai koyi ba shi na a yi mai to ku yi hatara ku ciya ta ba ku kuna cin mutuncin mutane wala istisqa ibn najum da neman ruwa da tauraro wanda ya haɗu? da abin da da daga kallowa ya a yi mutuwa wayo shi Allah wayo shi kai da ya mutu ya lalata. mai gida ya mutu da yanzu ga wa da uban ka Allah ya gawa wa qala kuma hadisi ya ce annaihatu wato manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam annaihatu ka mai kuka tana kallowa in an kai mata mutuwa idan lam tatub kamla mautiha in dai ta tuba kanin ta mutu ba to kama yawmal kiyama, za a tsayar da ita ranar kiyama, wa alaiha sirbalu wato gare ta an yi mata wata riga min kadira ne min kadira ne wato ta abin nan ta darma darma din nan wadda ka ɗauka zafi nan da nan ta narki to fita bai na riga za a yi mai irin wannan mai ɗaukar zafi haka wadir min jarabin da wata babbar riga ta surke min jarabin na bakin ƙarfe ƙarfen sama duk wanda kai kuka yana kallowa in an kai ni mutuwa irin abin da sakamakon da za a yi mai idan wato mutum ya yi kuka da hawaye kawai to babu wata azabar amma in ya yi kallowa ne wata azabar ta faruwa amma in dai kuka na kawai babu hawaye to wata azabar babu rawahu muslim sai muslim ya rawaito wannan ingantaccen hadisi walahuma bukhari da muslim sun rawaito an zaid bin khalid radiyallahu anhu daga zaid ibn khalid zaid bin khalid radiyallahu anhu kana ya ce sallana na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mana sallah wato manzo Allah ya ba mu sallah muka kare sallah salatu salla sallah asuba bil hudaybiya can wani wuri da aka ce da hudaybiya ala isir sama'in kana min al-layli da gurbin sama ta zama kamar dare yan kaddi da sama ta yi dohon dohon hadari ya gangama sosai falamma ay tarafa sadda ya gama sallah a kabala ala na sai wasanto wajen mutane yana tunatar da su abinda aka gudun su fakala har ta daruna ma za kala rabbukum yace musu shin kun san abin da ubangijin ku yace qalu allahu wa rasuluhu wa alim suka ce Allah da manzo ne su suka san abin da Allah ya ce qala sai ce to qala Allah ya ce azwa min ibadi mu'minan bi wa kafirun an waye gari asbaha an waye gari wato min ibadi cikin bayina na bi biwa kafira akwai mai imani da ni akwai mai kafirci an waye gari asbaha an waye gari min ibadi cikin bayina na bi biwa kafira akwai mai imani da ni akwai mai kafirci fa amma man qala mu'minuna bi fadlillahi wa rahmatihi amma wanda an ka samu ruwa sai ya ce an yi mana ruwa mun samu ruwa bi fadlillahi da falala Allah wa rahmatin da rahama bai jingina ruwan nan ga tauraron ko guda ba yace Allah ne ya yi mana ruwa da falala sai da rahama kazalika mu'minun wannan ya imani wannan mu'mini na ya imani kafirun bil kawkar ya ce ma tauraron kun ji bai jingina ruwa ga tauraron ko guda ba ya bar mu Allah aiki wannan mu'minun bi ya imani da ni kafirun bil kawkab ya kafirce wa tawara wa amma man kala amma wanda ya ce mukhirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwa da tauraro kaza ko tauraro kaza kazalika kafirun wannan ya ce mu'minun bil kawkab ya imani da tauraro don haka ne aiki na yake tauraro na son kai Allah ya yi ruwa yake tauraro haka da ke a yi ta dama ruwa kusan ewaka da banga inda ta sama ku ba ku da labarin da ku an waka da banga yadda ake fiye ka ji wani ce a yawa kai sarfa ce da dai sauran tauraron da yan jahiliya ka gingina ma ruwa suna cewa sun ruwa babu tauraron da ruwa wannan daidai suke da masu cewa ogas na ogas na babu ogas ɗin da ruwa illa dai al'adar jahiliya ce gingina wa'ina abubuwa ga na Allah ga wani wanda ba Allah ba al'ada ce ta jahiliya duk da kuma da su masu a tauraru da su masu ogar duk suna gani Allah yana safa ma abin da sun kan da yawa akan ce ogar bana za a yi da yawa sai a ke yin dan kamar da kuka sani shi dan boko in ya dan boko na gani ya kai tabbas in ogar ya sauka yin ruwa in ogas ya tsaya da an kai gare dole sai an yi wa al'ada ce ta dan boko da ya koyo makarantar boko to amma da yawa suna ganin ogas din ya kama ba a samu ruwa ba to Allah na ya karta ba ma abin da sun ka sun ka don su gane yawa waɗanda ka cewa ai e waka da bangayi ɗan lokaci ya yi za ka ji ana ta cida sosai za a maka ruwa Ai ci da gina ta tsage ai ruwa ta faɗi waɗin lokacin da kuka ci a wata ka ai ga lokacin a wasai ka ga babu ci da kuma koruwan babu Sannan ma aka zuwa roƙon ruwa amma duk da haka ba su ganewa aƙida ce ta riga ta shiga zuciyar masu ita sai ku ga sun ci ganewa to ganan ne wanda Allah ya gana shiryayye wanda Allah ya shirya Allah ya sa a cikin walahuma kuma har yanzu a Buhari da Muslim sun sake rawaitowa min hadisi ibn Abbas cikin hadisi ibn Abbas ma'anahu wanda yayi ma'ana guda da wancan wa fihi qala ba'du ciki ne sashen malamai suka ci Lakar sadaka nau'u kaza ko kaza kai sauraro kaza ta yi gaskiya ba ka dora a kama karo a cikin ta haka wasu sun ka faɗa fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai wa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya wala uqsim bi mawaqin mutum, aini ba ne rasuwa da mawaqin sawa ila qawlihi annakum tukadibu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadibu kuna taya arzikin su kuna karyata Allah yana yin ruwa kuna karyata kuna cewa wai tauraro kaza shi wai ku shi an rabon ku da musulunci karyata abin da Allah ya ku jira mu wani tauraro wannan al'ada ce wanda ba ta da kyau in Allah ya yi maka ni'ima godi mai wani yana iya zama sanadiyya amma ka sani Allah shi ya da kakka ka ce ka koma kana kana hauka muna nan daren wallahi sai wani a wa dole in wani ya yi min kaza ya min kaza na hane ka ka ce bi dole in bi Allah shi ya ɗaukaka ni shi ya yi min kaza shi ya yi min kaza to ya zama wannan shine ka duk wanda ka jingina ma ni'imar da Allah ya yi maka bai iya tabbatar da ni'imar nan don da yawa wanda kaka son kamar shi ka azai ka sai Allah shi kaɗa gaba tsakaninka da shi ko magana babu tsakaninka da shi da rana inda ko gare ɗaya ka jingina ka gama yawa. amma in ka jingina ga Allah shi ya da bisa shi ya da shi ko adda gabas da yamma shi adda kudu da arewa to ku jingina ga Allah duk abin da wani ya muku ku ɗauka Allah ne ya kashe wani abu mi taimakon da wani ya muku ku ɗauka Allah ne ya kashe shi muku wannan taimako in Allah bai so ya muku ba zai yi ba to ku fara yi ma Allah godiya kamin ku gode ma kowa mi kun ka samu wa ma bikum min ni'amatin fa min Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما بكم من نعمة فمن الله duk من da yake gare ku فمن الله famin Allah daga Allah yake babu wani mutum da ne shi dai shi as-sanadiyya Allah ya miko ta hannu amma ba shi ya ba da arziki ma Allah ya ba thumma idza durru masiba ta shaye ta wuri ne ko ka rabuwa ya Allah ka ba mu maida ya Allah ka ba mu kaza ya Allah ka kare wa ilaihi taj'alu bi masail cikin wannan babi akwai masaloli al'ula na farko tafsiru ayatul waqi'a fassara suratun a ayan nan ta alwaqi'a wa taj'aluna rizqakum annakum takabbirun an fassara ta da ayoyin nan da aka hadisan nan da aka A asaniya na biyu da arba'i Allah shi min amrul jahiliya an bata abu hudu da aka yi wayanda suna cikin al'amarin jahiliya alfahari da ayyukan uwaye sukan nasabar mutanen da sun kai abin kwarai a soke nasabar su don a fata abin da sun kai neman ruwa da tauraru cewa tauraru ne suka shayar sannan ya daga kalluwa in an kai zuwa, abubuwa hudu kenan suna cikin abin da an masailu na wannan baji a abin na asalis wato na abin na na uku zikiru alkuhuri bi ba'daha baton kafirci ga sashen wayannan abubuwa wato abin nan wayanna abubuwa na jahiliya wanda yace la na hunna an baton kafirci game da wayannan abubuwa ko kuma wadanda da a asba min ibadi mu'minun bi wa kafirun الرابعة مسألة هدو أن Kuhuri ma la لا يخرج عن الملة ashe cikin kafirci akwai kafircin da bai yadda mutum daga musulunci ya kafirta amma musulmi na kun ga kamar wanga da ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wa amma man qala mudinna bi nau'i kaza wa zalika kafirun bi muminin bil kawkabi kun ga wannan kafirci na amma la yaqulji anil billah mai shi bai fita daga musulunci kun ga ce akwai kafircin da mai shi bai fita daga musulunci alkamis na biyar ƙaulu da ya ce zuwa mini ibadi mominin biyu a kafirun bi sababi abin nan bi sababi zulun na'ama wato an waye gari cikinsu akwai mai imani da Allah akwai mai kafirci da Allah saboda saukan ni'imar Allah ai ruwa ni'imar Allah ne ai saukar suna na yasa yayi wagga magana cewa taurari kaza ta yi ruwa kun ga wato ni'ima tana sa wani mutum ya kafirci ni'ima tana sa wani mutum ya yi butulci da yawa za ka ga ko yanzu motsin ga 'yan kaddibe mu za ka ga wani kullum ana tare da shi makaranta ana ta addu'o'i da albarka ta samu gare ya samu jari ne ya tsaya sosai ba ka koma gani sai ka ji shi wane mu bai hanyar ga wallahi ina jin koyan malam na yi ban sai in ga malam na rade ban sai wurin nan ban sai in ga malam kun ga ni'ima ta saye butoci sadda bai da kullum ana tare da shi amma yanzu ya samu wai ko mallan din bai son gani sai ta kare sai abin ya kare sannan kuma sai ya dawo kunya kunya alaga ta Allah na daɗe ba samu lokaci ba yi haifar na to ni'ima haka nan take Allah subhanahu ta'ala shi ka ba shi ta kuma da yawa waɗanda in an kai musu ita sai su butulci da yawa waɗanda haka amma kuma in ta ƙari sai su dawo ga hanya ba ba 'yan kasuwa ɗaya adda wannan ba ko malamin da kai ne ko shi malami da kai ne wani malami in ya samu ni'ima canzawa ya kai wani malami in Allah ya mai ni'ima ya samu arziki to zaka ga ya rage ayyukan alheri ayyukan da'awa duk zaka ga ya rage an ragawa ta malam? kwana biyu mu ganta makaranta to kun sallalurori na kaza kaza arzikin da ya samu ya hana mai ya zo makaranta ya karantar da mutane ya hana mai ya aika alheri saboda haka mutane daban-daban suke ba wai ɗan kasuwa dai tabarka cewa in ya samu ni'ima ba duk wanda Allah ya jarraba da irin wannan yana iya samun wannan to illa dai abinda a tunatarwa ku lura da wannan ya haka nan bai da kyau na kawai aka so a sanar da ni'ima kar ta hana maka bayan Allah kamar wadda talauci kashi hana maka bin Allah da talauci da ni'ima kakka bari ko guda ya hana maka bin Allah duka ka bi Allah ko ka samu ni'ima ko baka samu ba ko ka samu talauci ko ka samu ni'ima kakka bar Allah wannan kawai shine muhimmi asadisa masala ta shidda at-tafattun da iman kulawa da imani fi da mawdi a cikin wannan bagire na samun ni'ima a yi mutunci a samina na takwas a tafaɗin kulawa da maganar annabi laƙali sadaka nau'u kaza wa kaza mutum ya samu ni'ima sai ya ci wai abu kaza na yayi abu kaza ya gaskiya shi ya bashi ni'ima wannan ita ce babban matsalar mu Za ka ga mutane da yawa sun samu ni'ima Allah ya ba su ni'ima maimakon su yi godiya suna samun ni'ima sai ga sun kulla da bokaye wai su a gaskiya in mutum bai rika su ba ana gamawa da shi sai kaga yana gasganta nau'in bokaye abinda ba su da tabbas kamar wanda nau'in taurari bai da tabbas da cewa shi kawo arziki wannan ita ce babban matsala za ku ga 'yan siyasa za ku yi ta wahala da ɗan siyasa bai da kowa bai da komi ku yi ta ƙoƙari sai ya kai ga mukami bukata ta ta biya sai ka ga ya jawo bokaye ya aje malama addini ya jawo bokaye in ya kashe naira miliyan ɗari miliyan tasa'in da biyar na bokaye na ya an kashe miliyan ɗari miliyan tasa'in da biyar ga hannun bokaye sun ka shiga kun ga marmakon gasgata nau'in Allah subhanahu wata'ala ya koma gasganta wani nau'i wai shi Allah ya ba su amma bokaye su ka tabbatawa shi za za ku ga mai yawan mutane mana ilta da masu mulki za ku ga bokaye ke wai da su ko mutanen bokaye ko bokayen da kansu ko mutanen bokayen shi yasa sai ku ga ana ta samun matsala ƙarshe wasu sai ku ga ƙarshen ya zama babu kyau kamar da yau da kuwa gani ƙarshen ya zama babu kyau don da mutanen Allah sun rabu da kai to Allah ya rabu da kai da mutanen shaidan sun kewaye ka to shaidan ya kewaye ka A na tara, tara ikhrajul alami. ikhraju al'alimi alimi lil muta'allimi al-mas'ala hitarwa malami ga ga almajiri ya hito da matsala bil istifham ana da tambaya akan ta malami yana tare da almajiri yana ediba in yaga kame in bashi wannan fatawa yana da kyau in yi mai tambaya don maganar ta hito sai in bashi ansa ya hirkewa da kauli annabi ya ce a ma za ƙala rabbukum kun sa abin da Allah ubangijin ku ya ce to kun ga duk hankalin su ya dawo ni ubangiji ya ce yace to cewa yi asbaha min ibadi mu'minin bi wa kafiru. cewa yi bayina asbaha an waye gari min ibadi cikin bayina mu'minin bi akwai mai imani ni wa kafiru akwai mai kafirci abin da yace ce. wanda a ayi mana ruwa tauraru kazana tai mana ruwa ya kafirce ni ya imani da tauraru wanda ya ce an yi mana ruwa da falala Allah da ni'ima kai wannan ya yi imani da ni ya kagance mata wurare kun ga magana ta yi shiga cikin zukatansu bayan ya tambaye su da hankalinsu ya dawo ga magana su ji amina na Allah ya ce al'ashira a matsala ta goma wa idon na'iha wadda aka wa mutuwa sai ta kallowa an yi mata alƙawarin azabar Allah za a yi mata alaiha sirbalun min qadirani za a yi mata wata babbar riga ta bakin ƙari to ku lura da wayannan abubuwa ku tunatar da mata yau ku lura da wayannan abubuwa ku tunatar da mata yau ku aza su ga hanya wa fahimtar da sauran mutanen ku matayenku da ɗayanku ku sanar da su sharrin kuka in an kai daga miliya da kuka in an kai mutuwa ɗayanku ku tunatar da su sharrin alfahari da aiki alheri da uba ka yi ko uwa to ku tunatar da su sharrin alfahari da aikin nan na uwaye kowa laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wayan ga al'umma na uwaye da sun ka wuce aikin da sun ka aikata yana gare su wa lakum ma kasabtum ku ko aikin da kuka aikata yana gare su wala tusaluna amma kanu ya'malun in kiyama ta yi ba a yi muku tambaya amma kanu na ga abin da uwayenku suke aikata ba ka zuwa ka ce ubana akwai kokari abin nan sadaka gare shi akwai kokarin aiki kaza akwai kokarin aiki kaza baka zuwa ka ce ma Allah haka in dai kai kana aikin kwarai tambaye kaza ai Eh wannan a tunatar da mutane cewa su bibi abin nan na karka na fi kasasin ibaratun li'ulul albab hakika cikin tarihin magabata akwai abin lura ga masu hankali wannan tunatar da mutane ba ni ka karanta muku rahabanin laili ba da yadda magabata sun kai ibada ni ka karanta muku ulul himma da yadda magabata sun kai ibada ai ina karanta muku shi na don ku da sun kai ibada kuma ku motsa mutum zai hito da sahi ya ce gona sai kamin la'asar ya dawo da gona yayi sallah raka'a biyu kuma aiki ya kai can gona manomi na aiki ya kai gonar kuma almajirai gare kuma yana karanta shi su na fi raka a dubu da rana ba da dare ba to ai wannan uwaye na waɗanda muka tunatar da ku salafiyar gaskiya ke su ne ahalin sunna sun ka ba wagga salafiyar ta baki ba mutum yana cewa ɗan salafiya na amma nafila ko raka goma ba a samu gare gare ne wannan salafiya kawace mai ta baka koyi magana baki ta kawo salafiya ta kwarai a wasa wani cikin salafu salih yan musulunta yana kasuwanci bakin shago ne yana da yara kasuwa ya yi shaguna da yawa ya ci karsu da kaya yara ne da kuɗi ne ya sau yaran bayi ne na saboda haka ka har yaran duk dukiya ce na da shagunan da kuɗi da kaya da yaran da kawakonsa duk kuɗi ne na kai ku tashi su mana da duk kuɗi ne na amma yakan ce subhanallah wa bihamdihi sau dubu ɗari da rana da daddare yakan sauke ƙur'ani maya guda yakan yi addu'a ga mutum ɗari biyu kyauta ba tare da sosai ba wani ɗan salabiya muka karanta wannan ya ce malamu akwai kuma yin wannan ce daga yanar da ka gani wanda ka ai ba mai ya bukan ba ɗan salabiya kware na ba ɗan salabiya kware ce za mu kwakwada insha Allah sai mun gani da mu da kwa magabatan mu kenan duk kai sujuda guda za a baka lada guda za a gafarta maka zunubi guda za a ɗaukaka maka daraja guda a wurin Allah in ji mai gidan musallallahu alaihi wasallam to wanda ya nafila raka a dubu ga ya samu gafara dubu biyu ya samu rahama eh, dubu biyu ya samu daraja wurin Allah dubu biyu kai kana nan kana waɗin wallahi mu a shugabanni wallahi ko ba a son mu a shugabanni sai ta yi can kai wawa da shugabanci takaici ka ishe ka takaici shi ka ishe ka sai can kai ta dubi takaici shi ka ishe ka Allah dai ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada ta ya ƙara mana ikhlasi kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka ƙara mana imani da zahira ya Allah ka ƙara mana imani da zahira ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta mu yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalanmu mu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu Allah ka tsara musu imani da lahiya Allah ka tsara musu imani da lafiya Allah ka gafarta mu uwayensu da kakanni Allah ka gafarta mu yannansu da kannansu Allah ka shirya mu ka shirya iya da zuriya wanda ka ba mu da wanda za ka ba mu ila yawmin qiyama Allah ka shirya mu ka shirya su Allah ka shirya mu ka shirya Allah ka kare mu ka kare Allah ka kare mu ka kare Allah ka rika mana su Allah ka wake mana Allah ka tsare mana Allah ka sa musu albarka Allah ka sa su zama na tsoro gare mu a nan duniya da lahira Allah ka sa su zama na imaka gare mu a nan duniya da lahira da mu da su Allah ka kara mana imani da lahira Allah ka kara mana imani da lahira Allah ka warkar da mu ka warkar da dukkan bayan ka musulmi dukkan bayan ka musulmi da ba su da lahiya Allah ka warkar da su su da matansu yaransu da manyansu Allah ka warkar da su bayan ka musulmi waɗanda ba su da nasuwa suna cikin hitina da tashi hankali Allah ka ba su nasuwa da kwanciya hankali Allah ka ba su nasuwa da kwanciya hankali Allah ka ba su nasuwa da kwanciya hankali Allah ka kwantar da hankalinmu ka kwantar da hankalin bayan ka musulmi duk wani wanda ka san manawa sai gare sharri na Allah ka tona asirin Allah ka tona asirin Allah ka yi mana maganin Allah ka yi mana maganin Allah ka yi mana maganin Allah ka kare mu daga sharrorin da sharrin da sun ka kulla Allah ka mai sai gare Allah ka sa shirin su ya ci Allah ka sa shirin su ya ci ko kuma Allah ka kare ya taimaka mana Allah kan mu kulla mu kowa ce wa kada mu yi kulla wa masu kulla mana da masu niyya kulla Allah ka shiga tsakanin mu ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye Allah da albarka sunayenka ka tuce mana Allah ka zo nan da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah matsalolin nan na siyasa Allah ka zaɓo mana mutanen ke Allah ka zaɓa mana masu ɗan dama dama Allah ka zaɓa mana masu ɗan dama dama Allah ka kare mu Allah ka kiyaye Allah ka taimaki almasira da jama'a Allah ka kare mu ka kare masira Allah ka kare mu ka kare gyara masira da jama'a Allah ka tausaya mana ka kare ma Allah ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ba mu da kowa sai kai Allah ka tausaya mana Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare iya ka kare iyali ka kare duniya, Allah ka kare mu ka kare makarantun dukkan makarantun nan ma Allah ka kare mu ka kare musamman wannan makaranta ta mu ya Allah ka shirya maka shirya a makaranta ya Allah ka shirya maka cire a makaranta Allah abinda sun ka taho da ka ba su na shiga aljanna Allah ka ba su na tsoronka Allah ka kare mana su daga sharrin kowa da kowa Allah ka kare mana su daga cutar kowa da kowa Allah ka kare mana su daga makircin kowa da kowa saboda albarka sunayenka ka yi mana ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makomanmu Allah ka kare maka kare masallatai dukkan masallatai ɗayan muka ba mu kariya da tsaronka musamman wannan masallaci Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka lailan wa hara Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana na kare mu cikin gari na kare mu wajen gari cikin zaman gida da tahiya ka kare mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu. inda duk muka yi ta Allah ka raka mu da kanka ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu ya Allah ka kare kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga Allah ka kare mu daga azabobinka Allah ka kare mu daga azabobinka da mu da uwaye da daya da iyali amin da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Allah ta ba mu alheri duka Allah ta kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana wa rahmna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين Thank you.